gwamnatin tarayyar Najeriya ta mayar wa babbar jam'iyyar Adama, martani kan kushe gwamnatin da ta yi da nuna tana korar masu zuba hannayen jari da sauran lamura da ke barazana ga demokuraɗiyya. This party is capable to stop the agenda of APC to slide Nigeria into one party system. Dama sakataren labarun PDP Olisa Metu ya ce gwamnatin APC ba ta da wani kwakwaran tsari na tattalin arziki. Hakanan ma tana amfani da kotunan sauraron kararrakin zaɓe wajen barazanar kwacewa PDP wasu jihohi musamman ma Taraba, Rivers da Akwa Ibom. Mai taimaka shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya yi watsi da zargin na PDP. Yo ai bambancin gwamnatin APC ta shugaba Muhammadu Buhari da gwamnatin da ta shuɗe ta PDP shine ita wannan fa gwamnati ba ta rufa rufa ba ce. Idan abu baki ne shugaba Muhammadu Buhari zai duba ya baki ne. Mun fari ne zai ce fari ne su abin da suke nufi wai a'a kenan sai fita kasashen waje sai ya dinga yaudarar kasashen duniya tattalin arzikin Najeriya ba lafiya ya ce komai lafiya ko a'a babu kuɗin kashewa saboda nuna faɗi da isa a ta ba da kwangiloli ko ana ɗiban kuɗi ana ɗura aljihu. Hukunce-hukuncen kotunan sun yi wa wasu 'yan PDP daɗi a wasu sassan, a wasu kuma suka yi ƙorafi. Hakanan lamarin yake ga 'yan APC. Sai dai shararren matashin PDP a Dobu yadi na ganin hukuncin kotunan da yana PDP nasara a wasu jihohin ba abun mamaki ba ne. Yana mai buga misali da jihar Yobe. Saboda mai memba ashirin da uku, kai mai memba ɗaya, mai sanata biyu, kai mai ɗaya, mai rab shida, kai mai ɗaya kuma ake tsammani ne kai da ba kake da rep daya kai ne wai ka zaben gwamna to in ama an baka gwamna ya zaka yi assembly eh ne ta in an ba gwamna ma impeachment zama ki kana ganin zargin da jam'iyyar PDP ke yi cewa APC na amfani da karfin sa da yake yanzu take mulki wajen shiga harkokin alƙalan nan kai baka amince da hakan ba ina in mutum ya gaya min APC suna kama karya a wannan tafiya ai kama karya ya santa lokacin da muke PDP kana cikin jefa guda ma za mu yi announce a tambayi ken inna ma ne ya taba yana mota ya je ana announce nagarin su an gama zabe ka tambayi burabura akwai lokaci da muka yi a suna cikin jefa kuri'a muka ce pdp ya ci wani memba a nasa bangaren wani matashin apc daga arewa maso gabas sani tukala na ganin ɗaukaka ƙara shine matakin da ya dace ga waɗanda ba su gamsu da kotunan karar zaɓe ba a bi kadun al'umma a bi daga tribunal zuwa appeal court zuwa supreme court daga nan abun da Allah ya tabbatar mana sai mu rungume shi in nasara ne mu runguma in sakamakon abun da aka yi na zaluncin nan ne aka tabbatar sai al'umma kuma a ba su hakuri a jira kuma 2019 domin ci siyasa lokaci ne to saboda ke damu a hirar nan maganar zalunci da kake faɗa ba a ga in dai har ya kai ga kotun koli maganar zalunci da rashin zalunci duk ya kau ah, babu abin da nake magana na maganar zalunci ko rashin zalunci ai za ka iya zuwa kotun kana da gaskiya ma saboda gurfatan wannan sashi na shari'a a tauye maka haki babu yadda za ka yi sai dai ka ji Allah ya sa alamu dai na nuna dukkan jam'iyyun na korafi musamman ma a matakan jihohi matukar shari'ar ba ta biya musu bukatunsu ba nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya